sauraro barka da warhaka ka misali ne ke farin ciki sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan lokacin zai duba ne kan yadda aka kammala wasannin rukuni na gasar AFCON a ranar larabar da ta gabata sai dai aka kammala wasannin rukuni na gasar lashe kofin nahiyar afirka afcon da ke gudana a ƙasar ivory inda kawo yanzu ƙasashe goma sha shida suka samu nasarar tsallakawa zuwa zagaye na biyu na gasar kuma tuni dukkanin waɗannan ƙasashe sha shida suka san waɗanda za su haɗu da su sai dai kafin mu kai ga wannan gaba bari mu yi ratse don jin yadda masana harkar wasan ƙwallon ƙafa irin su umar sama'ila gumau suka kalli yadda wasannin rukunin suka gudana gaskiya wannan gasa ta afcon da ke gudana a ƙasar ivory coast gasa ce da suke ba da mamaki matuƙa amma ga waɗanda suke bibiyan harkar wasan ƙwallon ƙafa a afirka suke gani yadda wasan ƙwallon ƙafan ke bunƙasa musamman a gasar cin kofin nahiyar afirka ba za su yi mamaki ba ganin cewa a gasar ƙarshe da aka fafata an ga abubuwan ban mamaki ƙasashe da da ba sa iya samun tagomashi sun zo sun samu tagomashi Ƙasashe da da ake ganin su ƙanana sun fara zama cewa manyan ƙasashe ne to wannan abu da shi aka ɗauko kuma aka kawo wannan gasa alal misali idan muka duba ƙasa mai masaukin baki ƙasa abrikos abu na ban mamaki shine a ce ƙasar kevet ta iya doke ta a ƙasarta a matsayinta na masu masaukin baki da kuma tarihin da take da shi na zarata manyan 'yan wasa a doke su da ci hudu da nema in muka duba ƙasar algeria wanda ta lashe wannan kofi a shekarar 2019 idan muka duba ƙasar ghana wanda tun 1982 ba ta lashe wannan kofi ba duk da tana da zaratan 'yan wasa a wannan wasan rukuni mun ga a wasan farko-farko dai ƙungiyoyin da kyar suke samu suke zira kwallo a raga da aka zo wasa na biyu sai aka ga an dan fara samun canji kwallo na shiga raga a wasa na uku ko mun ga inda aka dinga an wa sauran kasashe kwallaye a raga dibi da masu horarsuwa kuwa a hali yanzu an fatattake kusan masu horarsuwa kusan uku zuwa hudu a wannan gasa waɗanda dukka kasashen da suka fatattake su suna ganin cewa ba su taka wani abin a zo a gani ba a wannan gasa kuma dole mu ci gaba da sa rai za mu ci gaba da ganin ababen ban mamaki a wannan gasa musamman bangaren zira kwallo bangaren tsaron gida da wasu abubuwa makamantan haka yanzu in muka duba dan wasan da ya fi kowane zira kwallo a wannan gasa wato insuwa na tawagar ƙasar kevet dan wasa ne da a wata ƙungiya a ƙasar spaniya mai tsaron baya ne bangaren dama to amma kuma ya zo a nahiyar afirka halin yanzu kwallaye biyar ya zira Komai na ci gaba da zanzararsa to gaskiya gasar tana kayatarwa matuka a gobe asabar ne dai kasashen da suka kai ga wannan zagaye za su fara fafatawa don neman gurbi a matakin dab da na kusa da na karshe a gasar za a fara wannan zagaye ne da wasa tsakanin angola da namibia najeriya ta kara da kamaru a ranar lahadi kuma akwai karawa tsakanin equatorial gini da gini. Masar kuwa za ta karɓi bakuncin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo ne. Sauran wasannin sun hada da Cape Verde da Murtaniya, Senegal da Africos da za a yi a ranar Litinin. Sai kuma a kammala wasan wannan zagaye a ranar Talata da wasa tsakanin Mali da Burkina Faso, Morocco ta Barja kumi tsakaninta da Afirka ta Kudu. Ɗaya daga cikin wasannin da za su ɗauki hankali shine karawa tsakanin tawagar Super Eagles ta Najeriya da Indomitable Lions ta Kamaru ganin cewa akwai da ɗaɗɗiyar hamayyar wasanni tsakanin waɗannan ƙasashe. Coach Umaru Inuwa tsohon ɗan wasan tawagar Kamaru ne ya ce ba za a iya yin riga malam masallaci ba kan wanda zai nasara a wannan karawa. Kasan tsakanin Kamaru da Najeriya mutane ne an san juna kuma wasan Kamaru da Najeriya idan suka haɗu to kai ba yanda za ka yi ka ce a'a najeriya ne za ta yi duka ko kuma kamaru ne za ta yi duka kuma a wannan tafiyan da muke ciki najeriya tana da ekip to amma ekip ta ba kamar yadda aka, aka santa ba ne to suna da dai 'yan wasa amma ana ta tantama haka mu ma kamaru mu ma muna da yake amma idan ka duba ka ganda da muke tafiya sai ka ga da kyar muke kaiwa to shi ma dai coach garba lawal tsohon dan wasan tawagar super eagles ta najeriya cewa yake yi wasa ne mai matukar wahala don idan har najeriya na bukatar ganin ta kai ga zagaye na gaba to dole ne fa su zage damtsi wasa ne mai karfi kuma wasa ne mai hadari gaskiya kasan wasa tsakanin kamaru da najeriya ba wasa bane da aikin shi ta daɗi amma da dukkan alamu muna sa yin allah da allah sa najeriya mun samu nasara amma kuma nasara fa ba za ta zo da sauki ba don sai yan kwallon mu sun san cewa kamar su dama kasan ba kwallo suke so a buga ba su dama cin yanayin su dama can suna da masu girma ne eh, sun yarda da size to ya kamata yaran mu san cewa za a zo ne a wasan kaman fada ne eh, amma yaran mu ya kamata dabara ya kamata mu musu in muka yi musu dabara to in Allah ya so da za mu samu abin da muke so a haka amma wasa ne mai tsananin tsari gaskiya ke saboda yanayin da suke wasan gaskiya ya kamata su san yanzu cewa ba mataki ne wanda an ci an ci ku ba maganan waɗancan za su ci sai mun jira waɗancan sun ci sannan mu ko mun ci namu za mu je matakin gaba in wannan wasa ne kawai in kun ci kawai shi kenan kun kai matakin gaba in ba ku ci ba kuma gida za ku tafi to ya kamata 'yan wasan su san da wannan bayani kwarai. da dama dai na ganin cewa irin rawar da tawagar super eagles ta najeriya ta taka a matakin rukuni akwai sauran rina a kaba muddin tana son kaiwa ga zagaye na gaba dangane da haka bashir ibrahim idris ya tattauna da honorable sani ahmad turu tsohon babban sakataren hukumar kwallon kafa ta najeriya nff kan yadda ya kalli kamun ludayin tawagar a wasannin da suka buga na matakin rukuni ka bana na dai wannan wasa na afirka ta ba da mamaki da yawa yadda aka manya-manyan tips duk gaskiya yadda suka yi su yi wasan da ya dace ba kuma wasan me dalili ba da ga wasan ma gaba daya har yanzu mutanen afirka da mutanen duniya ba su gamsu da wannan gasa da ake ba amma kamar yadda ka faɗa na najeriya najeriya za a ce sun samu nasara tunda allah ya sa har sun wuce zagaye na farko yanzu za su je zagaye na biyu kamar yadda ka faɗa najeriya za ta je zagaye na biyu a asabar dinnan da kasar kamaru ka san yadda najeriya take kuma ka san kamaru ya kace kallon wasan zai kaya wasa dai yadda aka san kamaru yadda aka san najeriya in a da ne yadda aka sani to kullo ne za a yi ta ba san waye zai nasara ba a wancan lokaci daga baya ka san kamaru sun ba mu wahala mu ma mun ba wa kamaru wahala kusan yakan zama kamar yaƙi ne na iya tunawa Ah, kanar abdulmumin aminu yana shugaban kwallon kafa na najeriya lokacin da za yi da kemaru ya je yana musu lecture wa 'yan najeriya su fito ne a yaƙi kawai saboda haka akwai wannan abin har yanzu tsakanin najeriya da kemaru tana nan to amma za ka ga kemaru ai bana ba yi wani a zo a gani wa duk da zai sun yi nasara ba za su je zagaye na biyu in najeriya 'yan wasan da muke da su muke gadara da su dan kwallon afirka wanda ya ce kofin afirka na bana in dai zai tashi tsakaninsa da allah to za mu yi nasara tunda yanzu yana da sa'ancin kwallo to muna so wannan karar ya sake jikinsa ya fito ɗan najeriya sosai ya tabbatar da cewa mun yi nasarar wannan wasa mutane da yawa na cewa a wannan gasa ta bana kasashen da aka fi sa rai za su taka rawar gani ba su suke taka rawa ba sai wasu sabbin kasashe me za ka ce akan wannan to ai yadda kwallon ta kasance ne ke faɗa maka kusan tim ɗin afirka bana gaskiya in ka duba ga su egypt nan za ka duba za ka ɗauka cewa za su yi rawan gani to gashi ma abu ya zama ya zama da kyar su kai da sa da su je zagaye na biyu a ƙarshe me za ka cewa 'yan najeriya na farko ina cewa 'yan najeriya su 'yan kwallon najeriya su tashi su yi kwallo sosai su nuna cewa suna neman suna su nuna cewa ƙasar najeriya ta fi kowanne su kuma mutanen najeriya su taimaka musu da goyon baya da addu'a don a samu a yi nasara. Honorable Sani Ahmed Toro tsohon sakatare jan na hukumar kwallon kafar Najeriya mun gode sosai da wannan dama da ka bamu muka tattauna da kai kai tsaye daga birnin Abidjan. To alhamdulillah muna nan muna ta kokarin mu gan Allah ya da an yi nasara. Afrika, Afrika, ne ko muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan lokacin. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Ahmad Abba da Bashir Ibrahim Idris, Hassan Alhassan Suleja ya ɗaukan mana shirin. Ka misali ke cewa mu huta lafiya.